wato wani abu ne ya yi bindiga kuma ana zaton cewa kamar nakiya ce ko bam aka jefa a cikin mota mai silke wadda ke gadin bakin kofar shiga gidan shi gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ɗazu nan kuma yanzu da muke magana da wasu manyan kusoshin gwamnatin jihar ta gombe wadanda saurin da wani abu ya faru yanzu wanda suke faɗin cewa akwai mutane uku a cikin wannan mota mai silke lokacin da aka jefa wannan nakiya ko kuma nakiya ta tashi a cikin motar kuma dukkansu sun rasu su waɗannan jami'an tsaro guda uku da suke cikin wannan motar. Mhm. Me ake zaton ya faru ne, me ake zaton suwaye ake zaton suka yi wannan? To ana kyautata zaton cewa dai wani ne wanda yake da iko ko zai iya har shiga wurin domin wannan wurin inda motar take wato a bakin hanya ce to amma kuma ba kowa ne zai iya kaiwa ga inda wannan mota mai silken take ba tana ɗaya daga cikin wato motoci na jami'an tsaro da suke gadin nan gidan da gwamnan yake kwana to ana zaton cewa wannan abun ko an zo an wurga ne a lokacin wanda ya wurga din ya gudu ko kuma ana zaton cewar a ciki ne aka zo aka ajiye abin ya tashi. Gwamna yana cikin gidan ko da abin ya faru yana ina? A lokacin da abin ya faru shi gwamna yana cikin gidan gwamnati amma kuma bayan faruwan abin ma ya zo ya shiga cikin gidan. Ibrahim a halin da Gwamba take ciki yanzu gata dai a cikin sashen arewa maso gabacin Najeriya da daman dai an san halin da yake ciki gata tana jiran a bada sanarwar waye sarkin sabon sarkin Gwamba din irin wannan abu dole ta da hankalin jama'a ko a kwarai da gaske ko akwai tashi hankali kasan lokacin da ake magana game da batun jana'iza da kuma karbar gaisuwar shi marigayi sarkin gombe alhaji shehu usman bakar an ɗau tsauraran matakan tsaro saboda manyan bakin da suka zo nan gombe to amma kuma wato a ko wasu rahotanni waɗanda ba a tabbatar da su ba ma cewar akwai wanda ya nemi saka irin wannan abu a dan gombe din aka ko an kore shi ne ko an kama shi kama ba a tabbatar da abukuwar wannan al'amari na wancan lokacin ba. To ma'aikacin mu Ibrahim Alfahama kenan da yake ci gaba da aiki a can Najeriya kuma ya samu kanshi a Gombe daidai lokacin da wannan al'amari yake faruwa.